yau majalisar ministoci ta najeriya ƙarƙashin jagorancin shugaban ƙasa goodluck ebele jonathan ta yi na'am tare da nazari a kan rahoton da ministan tattalin arziki na najeriya ta yi na'am da rahoton da ministan tsare-tsaren tattalin arzikin najeriya ya gabatar mata inda ake kwatanta cewa lallai najeriya ta ɗaga daga ƙasa mafi arziki cikin ƙasashe talatin zuwa sama-sama inda ake sa ran a shekara ta 2017 zuwa 2020 kasar najeriya za ta shiga jerin kasashen nan ashirin da suka yi bunƙasa a sha'anin tattalin arziki a cikin duniya wannan dai shine tsarin da tun lokacin marigayi umaru yar adowa ake bi domin tabbatar da cewa kasar najeriya ta fita cikin kangi na talauci da lalacin da ake fama da shi a fira da muka yi da mr labaran maku ministan watsa labarai na najeriya bayan da majalisar ta fito tare ya cewar bai kamata a yi ta la'akari da irin talaucin da ke cikin najeriya ba a yanzu a ce bai yi daidai da irin bunƙasar tattalin arziki da ake kwatantawa a cikin najeriya ba har ma wasu suna cewa wai akan takarda kawai yake rohoto zai zo maku za ku gani aikin da mu karuwa ma, yaran da ake kwashe aiki a najeriya mu samu karuwa sosai wato kina hanyoyi da yawa abubuwan da muke yanzu ba yau yau ne fatara zai tafi ba domin a kasa nan yau in ka duba zancen fatara ba za ka samu yi nasara kan shi ba sai gwamnati jihohi Najeriya sun sa karfin gwiwa sun kara karfin gwiwa a tayuka tattalin arziki nasu a kowane jihar misali yanzu ka kawo siyasa kenan kana nuna jihohi kama ba sa irin aikin da gwamnatin tarayya ke yi a eh, ba maganan ba kenan iyakan ne gwamnatin tarayya muna providing ne services domin jiya su yi abin da za su yi taimako muke ba jihohi gwamnatin tarayya ba mu da wani namu filin aiki namu daban da na jihar ba amma nake misali yanzu na yi maganan kebi in ka shiga kebi ka gina abun da gwamnan kebi na yi za ka san mai yasa za ka samu dillin da ba fitina kebi amma dai mutanen jihar kebbi suna kuka da talauci su ma eh, eh, kuma suna kuka cewa mulkin kamar na mulkin mallaka ne ake kukan da ake na fatar a kebbi da ne da abun da ake a borno kuka ba zai yi mutum da akwai zaman lafiya a kebbi na arjihu ne babu to fataran da ake samu a yi a ina ne a yobe da ne da ake yi a kebbi in ka shiga katsina yanzu rayuwa al'umma katsina ai da bane da wani jihar ministan watsa labarai na najeriya kenan mr labaran maku yana jijjina wa gwamnatin najeriya akan nasarorin da take samu wurin bukasar tattalin arzikinta idan aka kwatanta shi da kasashe mafi arziki ashirin da ke cikin duniya To amma ba a taru aka zama ɗaya ba saboda Alhaji Hussaini Gariko wani ɗan kwamitin dattawa na jam'iyyar PDM a cikin Najeriya. shi na ganin cewa maganar talauci ya daɗe da baibaye 'yan Najeriya wanda ya saba ra'ayin da gwamnati ke bazawa cewa wai tana ci gaba akan sha'anin tattalin arziki. Wani yake faɗa tattalin arzikin Najeriya ya bunƙasa. Yake cewa tattalin arzikin Najeriya zai kai daidai da wasu ƙasashen masu arzikin duniya a ƙasar nan. To nake kanin wannan abin da ya faɗa rena hankalin 'yan Najeriya ne. Dalili shine ƙasar da take zaune talakan cikin ta ba cin abinci sau biyu a ini. Ƙasar da take zaune talakan cikin ta ba ɗinka rigar da zai sa a sa a shekara dinka riga biyu ƙasar da take zaune talakan da yake abincin da zai ci ya saya a kasuwa kullum farashi ake kara masa ko ba shi da kuɗin zai saya kuma idan arzikin nan an ce akwai shi a Najeriya to da ya kamata a ce ana kamar takare yana ce ana biki a gidansu ga toton yake ya shi a ganshi a ƙasa. To amma idan kai la'akari da cewar ai kasashen duniya daban-daban duk yawan ci gabansu akwai matalauta akwai mabarata akwai waɗanda ba su da gamsuwa kamar yadda kake tsammanin na me zai sa Najeriya ta bambanta da su. To ai abin da ya faru shine wa'ancan din akwai matalauta akwai mabarata amma idan ka duba su matalautan ba su ninka masu akwai yawa a gurin. Masu yawa masu wato a Najeriya kuwa matalautan su suka kasa daga cikin kashi ɗari kashi da casa'in da tara da ɗigo ɗaya su matalauta ne masu yin azaba ne a kasan nan. Saboda haka ga su a can kuma da mabaratan da matalautan amma su ne kalilan su ne tsirari saboda arzikin kasar yana shiga hannun talakawa an samu masu mulki masu adalci suna taimaka musu amma kaga saboda lalacewa da babu shugabanci a ƙasar babu mutanen da za su duba Allah su duba talakawan ƙasa a jawo tattalin arzikin ƙasa talaka ya amfana da shi saboda haka bakar azaba da bakar wahala talakan Najeriya ke sha. Alhaji Hussaini Garko kenan dan kwamitin dattawa na jam'iyyar PDM Abuja yana mai da martani akan bunƙasa tattalin arziki da Najeriya take ikirarin tayi a 'yan shekarun da suka gabata. Umar Faruk Musa, Amurka a Abuja, Najeriya.